yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da mai da martani game da wasikar caccaka da tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo ya yi kyau shugaban kasar goodluck jonathan na cewa yana neman wargaza najeriya masana haka tsaro na fa ganin akwai abun lura da makaratun su mr abraham jando wani tsohon jami'in tsaron farin kaya ne a kasar to Bahaushe dama ya ce a bakin wawa akan ji zance, to ga magana ya fito daga bakin mai hankali ba wawa ba, don shugaban kasa ba wawa ba ne shi wato Obasanjo kenan. Ga maganganun da yi mu a bangaren tsaro abin da ya tayar mana da hankali a kaddan nan da obasan ya rubuta wa Goodluck. obasan ya ce Goodluck ya tanadi waɗansu mutane ya keɓe su ana tilayin tunki don a kashe 'yan adawa. To idan har haka ne kuwa to gaskiya ƙasar nan muna cikin haɗari. Haka shi ma wani masani a haka harkar tsaron dr bawa abdullahi wase ya ce akwai abun dubawa a kalaman na tsohon shugaban kasa kuma tsohon jami'in tsaro zan gaya maka gaskiya wannan magana da ya yi a tsaro a kuma bayani na tsaro a iya sani na abu ne wadda an dade ana yi kuma mun yi ta jan hankalin waɗanda suke ma tare da su gari bisa gari na yarda da maganan da ya yi domin ina da hujjoji wadda zan yarda da maganan da ya yi kuma manta kada ka manta kada mai sauraro ya manta ai shugaban ƙasa ne kuma general ne a da na soja wadda yana sojan ma ya yi shugaban ƙasa ya yi muƙaddashin shugaban ƙasa ya sake yin shugaban shugaban ƙasa kafin ya zo kuma ya sake shugabancin kasan, har na shekara takwas ɗaya bayan ɗaya. sai dai kuma ga mutanen irin su Alhaji Yaji Gombe wani jigo jam'iyyar PDP a jihar Adamawa na danganta wasiƙa ta Obasanjo da cewa yarfiya ce ta siyasa da ma neman bata suna. Fi sabilillahi duk mutum mai hankali a ƙasar nan ya san ba mutumin da ya tsunduma ƙasar nan cikin masifa da hukuma irin Obasanjo. A yau ne zai kasance Jonathan ya zama mai laifi gare shi. In shi shugaba ne na gaskiya a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasar Najeriya a matsayinsa na kuma ritaya general kamata ya yi ya ba da shawarar da ya kamata wanda zai ceci ƙasa kasan ba ya kawo kalaman da zai kawo hargitsa zai tashi hankali wa najeriya ba wannan kalaman da yake shi ya manta lokacin da yake so ya zarce da ya gama sa takwas yake so ya zarce ita ta kaza wannan magana ne ra'ayinsa da kuma hargitsa kasan nan da eh, lalata kasan nan ba ta da wata tasiri magana sa wallahi shi ko malam umar dan kano wani dan jarida a yola kira yake ga tsoffin shugabannin kasar da su kira wani taron gaggawa don gano bakin zarin matsalolin da ubasanjo ya tabo gaskiya fi sabillahi shugabannin mu irin su baban Yan gida su ma ya kamata a ce a kowane lokaci irin waɗannan abubuwa suka taso su taimaka ma najeriya ya kamata su zauna in ba haka ba ƙasar nan kamar yadda abubuwa suke tafiya to wallahi tallahi nan gaba sai dai a ce la Ibrahim abdullahi zai zo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya